radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dume su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata 24 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 1993 kasar eritrea ta samu 'yancin kanta daga hannun kasar ethiopia kafin haka dai turawan italiya ne suka mame kasar eritrea a shekara ta 1936 sai kuma a shekara ta 1953 ta sake mika kasar ga kasar ethiopia amma mutanen kasar su haƙi amincewa da hakan saboda haka ne ma suka ɗauki makamai suka fara yaƙar gwamnatin habasha har na tsawon shekaru goma sha hudu daga nan ne kuma a shekara ta 1991 aka sulhunta a tsakanin su da kuma amincewa da gudanar da zaɓen raba gardama domin mutane su zaɓi ƙasar da suke bukata an gudanar da zaɓen ne a shekara ta 1993 bayan gudanar da zaben raba gardama kasar ta sami yancin kanta kasar eritrea tana fadin kasa kilomita murabba'i 117 sannan kuma tana gwabtaka da kasashen ethiopia sudan djibouti sannan kuma tana bakin tekun maliya daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 2000 sojojin isra'ila suka janye daga kasar labanan bayan mamayar kasar na tsawon shekaru 22 kafin haka dai sojojin yahudawan isra'ila sun shiga kasar labanan ne a karo na hudu a shekara ta 1978 daga kudancin kasar ta labanan sannan kuma a shekara ta 1982 suka nausa zuwa arewacin kasar inda har suka mame birnin beirut babban birnin kasar ta labanan daga lokacin ne aka kafa kungiyar hezbollah wadda iran ta taimaka wajen kafa ta inda mayakan kungiyar ta hezbollah suka fatattaki yahudawan isra'ila har zuwa iyakar kasar labanan da suka mamaye a shekara ta 1985 da ƙarshe dai a shekara ta 2000 suka janye sojojin nasu daga kudancin kasar ta labanan baki daya wannan shine kayi na farko mafi muni wanda sojin isra'ila suka fara sha a hannun al'ummar kasar labanan a hannun dakarun kungiyar ta hezbollah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 da yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Za a gudanar da taro kan makamashi tsakanin Iran da Rasha a nan birnin Tehran. jam'iyyar apc a najeriya ta amince sake fasadin jadawalin zaben fidda gwani na shekara ta 2023 wasu mutane guda talatin sun kamu da cutar kyandar biri a kasar morocco gwamnatin taliban ta kulle yarjejeniya da haɗaɗɗiyar daular larabawa kan sufurin jiragen sama yanzu kuma ga cikakkun labaran. za a gudanar da taro kan makamashi tsakanin Iran da Rasha a nan birnin Tehran. Kasashen Iran da Rasha za su tattauna kan batun makamashi a taron da za su yi a lokacin ziyarar da mataimakin Firayim Ministan ƙasar Rasha Alexander Novak zai kawo nan birnin Tehran da babbar tawaga da yake jagoranta. A yau ake sa ran Alexander zai iso birnin Tehran domin hata taron tsakanin kasashen biyu kan abin da ya shafi makamashi. kasashen Iran da Rasha suna da arzikin man fetur da isar gas mai yawa kuma suna ji da matsayi babba a siyasar duniya kuma kasashen suna iya sauya akalar makamashi da yatarin arzikin duniya a zira da ministan man fetur na kasar iran javad uji ya kai a birnin moscow a ranar 18 ga watan janairun shekara ta 2022 ya ce an ɗauki kyakkyawan mataki na bunkasa man fetur da filayen gas a tudu da matatun mai da dangoginsa da ke ruwa da kuma isar da kayan aiki da fasaha da ke taka muhimmiyar rawa a bangaren iskar gas na kasar Iran na kasar Iran. Jam'iyyar APC a Najeriya ta amince da sake fasalin jadawalin zaben fidda gwani na shekara ta 2023. Sakataren hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC Felix Mock ya bayyana cewa kwamitin zartarwa na jam'iyyar ya amince da sake fasalin yanayin jadawalin zaɓukan fidda gwani jam'iyyar don tunkarar zaben shugaban kasa na gwamnati da na 'yan majalisu na tarayya na jihohi da za a yi a shekara mai zuwa ta 2023 ya ce a ranar 26 ga watan mayun da muke ciki ne za a gudanar da zaben fidda gwani na 'yan majalisar wakilai da na dattawa da sauran mukamai kana kuma za a gudanar da taro na musamman na zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa a ranar 29 zuwa 30 ga watan da muke ciki na mayu hukumar zaɓe ta inec ta gargaɗi dukkan jam'iyyu cewa ba za a ƙara musu kwadawa a kwana ɗaya ba daga wa'adin rufe karɓar sunayen takara wanda dokar zaɓe ta ƙasa ta sanya babban kwamishinan kuma shugaban kwamitin ya labarai na wayar da kan masu zaɓe na hukumar mr festus okoye shine ya yi wannan gargaɗin a cikin wata sanarwa da ya fitar wasu mutane guda talatin sun kamu da cutar ƙyandar biri a ƙasar morocco ma'aikatar lafiya ta ƙasar morocco ta bayyana cewa an samu wasu mutane guda uku da ake zargin sun kamu da cutar ƙyandar biri a karon farko a ƙasar sai dai ta ce suna ci gaba da murmurewa ƙarƙashin kulawar likitoci kuma ana ci gaba da gudanar da bincike kan mutane uku da ake zargin suna ɗauke da wannan cuta an kawo ƙarshen cutar ƙyandar biri ne tun a shekaru arba'in da suka gabata sai dai kuma kwatsam sai gashi ta sake bayyana a 'yan kwanakin nan a wasu kasashe wanda suka fi yawa a ƙasashen turai da kuma arewacin amurka ma'aikatar ta ci gaba da cewa tuni aka bullo da matakan da za a ɗauka wajen gano waɗanda suke ɗauke da cutar domin musu magani da kuma magance cutar ta ƙyandar biri domin kare lafiyar al'umma. A dai lokacin da Auba ke ci gaba da tarbarewa a wajen wasu yankuna da ke fama da annobar cututtuka, hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa lamarin yana ƙara kamari sai dai mai yiwuwa ne a yi dakatar da yaduwar cutar a tsakanin mutane. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Iswap mai kirarin jihadi ta kashe mutane 30 a arewa maso gabashin Najeriya. Rotani sun bayyana cewa ƙungiyar Iswap mai kokarin kafa daular musulunci a yammacin Afirka ta sanar da kashe mutane 30 a matsayin ɗaukar fansa na kashe kwamandojinta da dakarun sojin Najeriya suka yi a wani hari ta sama da suka kai musu a arewa maso gabashin jihar Borno. Majiyar labaran gwamnati ta bayyana cewa 'yan kungiyar iswap din sun kai hari ne a yau talata a ƙauyen mudu da ke jihar borno da ke da iyaka da kasar chadi sai dai ana fuskantar rashin kuma hanyoyin sadarwa bayan dakarun kungiyar masu gyaran jihadi suka tarwatsa dukkan wayoyi da na'urorin sadarwa da ke yankin idan ana iya tunawa a 'yan makonnin nan ne dakarun sojin najeriya sun kai wani hari ta sama kan 'ya'yan kungiyar ta iswab da abokan hamayyar su boko haram ta da kashe wasu manyan kwamandojinsu ita dai kungiyar iswap ta fice daga kungiyar boko haram ne a shekara 2016 yanzu kuma tana kokarin ganin ta zama kungiyar jihadi mafi karfi a yankin sai dukkan kungiyoyin biyu sun kara tsananta kai hare-hare kan faran hula da manoma da makiyaya da suke zargin suna yin leƙen asiri a kansu gwamnatin taliban ta kula jejeniya da haɗaɗɗiyar daular larabawa kan sufurin jiragen sama bayanan da jami'an gwamnatin ƙasar afghanistan suka fitar ya nuna cewa ana tafi hannu tsakanin gwamnatin kasar afghanistan da taliban ke jagoranta da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa don kuma da ayyukan zirga-zirgar sama a ƙasar ta afghanistan an ci yarjejeniyar ne bayan da aka ɗauki doguwar muhawara a nasa a ɓangaren abdulgani baradar ya faɗi cewa yana fatan wannan ci gaban zai ƙarfafa gwiwar masu sanya hannayen jari na ƙasa da ƙasa su shigo cikin ƙasar domin wa al'umma al'umma ƙuncin rayuwa da suke ciki idan ana iya tunawa a lokacin fijan sojin kawance da amurka ke jagoranta a kasar allah lalata dukkan muhimman kayayyakin aiki na filin saukar jiragen sama na birnin kabul da su a kan kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu dakatar da gudanar da ayyukan su a kasar fiye da watanni tara kenan ya zo yanzu babu wata kasa da ta amince da sabbin shugabannin kasar ta afghanistan a hukumance sai da ana ta yin kiraye-kiraye na kafa gwamnati mai cikakken iko a kasar ta afghanistan To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan halin da ƙasar libya take ciki na rashin tsayayyar gwamnati duk da cewa majalisar ƙasar ta dokoki ko kuma ta wakilai a watannin baya ta ayyana wanda zai zama firaministan kasar ma har yanzu ba a kai gagaci ba to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a lokacin da fati bashaga ya shiga cikin birnin tripoli a ranar 17 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 lissafin siyasar ƙasar ta libya wanda dama can yake a rikice ya ƙara sarƙaƙiya an kasa gane kowane ne hakikanin marike da madafan iko a wannan ƙasar halin yanzu shi dai bashaga ya shiga cikin babban birnin ƙasar ne tripoli da zumar karɓakar ga mulki bayan da majalisar ƙasar ta harkon ƙwarya ta amince da ya zama sabon firaminista. da zai shirya zaɓuka kuma tuni ya riga ma ya gama zaɓar waɗanda za su zame masa ministoci sai dai shiga sake da wuya sai yaƙi ya ɓarke a tsakanin magoya bayansa kenan da suke ɗauke da makamai da kuma magoya bayan abdulhamid al-dubaiba wadda shine shugaban gwamnati ke da matsugunni a birnin tripoli an yi asara mai yawa ta dukiya sanadiyar wannan ba ta ma da jikata da ma asarar rayuka shi kuwa shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasar mai matsuguni a tripoli abdulhamid dubaiba ya bayyana shigar fashaga cikin birnin tripoli da cewa wasa ne da wuta kuma za su yi amfani da hannun ƙarfe wajen bugun wuyan duk wanda zuciyarsa take masa wasan wasa da zaman lafiya da tsaron al'ummar libya kamar yadda ya faɗa ma'aikatar tsaro wacce dubai ba yake jagoranta ta fitar da bayani wanda ya kunshi cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi amfani da ƙarfi kan masu karya doka a ranar talatar da ta gabata lokacin da suka yi ƙoƙarin shiga cikin babban birnin ƙasar wato wannan dai ishara ce ga fati fashaga da ya shiga cikin birnin tare da mutanensa to wasu manazarta dai suna bayyana ra'ayinsu akan halin da ƙasar da libya wato take ciki a wannan lokaci suna ganin cewa yadda al'amura suke tafiya ƙasar ana ta tababa akan kowane ne yake rike da akalan mulkin wannan ƙasa na hakika. wasu na ganin cewa gwamnan babban bankin kasar a siddiqul akbar wanda tun a shekara ta 2011 yake kan wannan mukami nashi shine ke rike da akalar gwamnatin kasar shine wanda yake rike da kudaden kasar yake kuma yi wa gwamnatocin da ya ga dama kasafin kuɗi sannan kuma ya saki kuɗi a ɓangaren da ya ga dama domin a biya albashi kuma duk da cewa majalisar wakilan ƙasar ta sauke shi daga kan mukamin nashi amma ya ƙimimi ya ci gaba da aikinsa wani manazarci ɗan ƙasar ta libya haitham warfalli ya bayyana cewa gwamnatin fashaga tana fuskantar ƙalubale mai yawa amma za ta fara aikinta daga garin sirt idan babban birnin ƙasar tripoli ya gagara a lokacin da fashaga ya yi taron manema labaru ya bayyana cewa tabbas za mu sake yin ƙoƙarin shiga cikin birnin tripoli domin za a sake kulla wani sabon ƙawance na siyasa musamman bayan sauke shugaban hukumar leƙen askiri a yammacin ƙasar usama aljuwaili hakanan kuma sauke mustapha kadur daga kan mukaminsa na shugaban rundunar alnawasi kuma abu ne mai yiwa shi ma fashagadin ta nashi bangaren yi waɗanda suke zagaye da shi murabus da hakan zai ba da damar wato kawar da mu tsauran ra'ayi a dukkanin bangarorin biyu da kuma ba da damar kusantar juna a tsakanin wato shugabannin biyu warfali ya kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran sputnik na kasar rasha cewa abu ne mai yiwa tare da gwamnan babban bankin kasar a asidikul akbar ya yi da shugaban majalisar fadar shugaban kasa da kuma shugaban gwamnati saƙo ne da yake nufin cewa fashaga da gwamnatinsa ba za su samu ko kwandala daga kasafin kuɗi ba ko da ko majalisar dokokin ƙasar ta buƙaci a yi hakan bugu da ƙari wata majiyar ta ƙara cewa gwamnatin ƙasar wacce take da matsuguni a tripoli da kuma wacce take da matsuguni a tobruk dukkaninsu suna da matsaloli waɗanda babu yadda za a sarware su idan ba wato sun samu fahimtar juna ba sannan kuma da matsin lamba da masu ba su kariya daga waje suke yi shi dai gwamnan babban bankin ƙasar sadiqul akbar ya ƙi amincewa da gana da shugaban majalisar wakilan ƙasar aqila saleh a watannin baya wasu na ganin cewa hakikanin gaskiya siddiqul akbar shine ke rike da gwamnatin kasar baya ga karfin tasirin da yake da shi saboda kudin kasa a hannunsa suke yana kuma da goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman kasa amurka sai dai idan ma a ce babban bankin kasar ya hana wa sabuwar gwamnati ta fasha ga kuɗi to da akwai hanyoyin da za ta iya amfani da su na cin bashi daga sauran bankuna da ke cikin kasar kamar yadda abdullah sani ya taɓa yi a baya da ya fuskanci irin wannan matsala yin zaɓe a ƙasar dai a cikin watan yuni mai zuwa kamar yadda addubai ba yake tsokaci ba kuma bane illa mafarkin tsaye dangane da haka ne dr warfalli ya bai da cewa dubai ba yana son aikewa da sako ne cewa shi baya faɗa da gudanar da zaɓe a ƙasar a cikin lokaci ƙanƙane sai dai al'ummar ƙasar suna kwance da sanin cewa hakan ba abu ne mai yiwuwa ba bisa la'akari da girman saɓanin da ake da shi a tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar. a halin da ake ciki a yanzu a ƙasar libya al'amura sun ƙara caɓewa ta yadda har yanzu babu wani abu da ke nuni da cewa za a iya warware takaddama siyasar ƙasar a cikin ƙanƙanan lokaci wannan da ya sa suke ganin cewa ya kamata idan ƙasashen da suke da tasiri a libya ɗin ya zuwa yanzu sun kasa taimakawa da ba da shawarwari da kuma wato taimako domin ganin cewa an samu an warar wannan matsala to ya kamata kasashen afirka da ƙungiyoyinsu na yanki su tsoma baki a cikin wannan batu da ƙarfinsu fiye da baya saboda libya a cikin nahiyar take kuma idan wani abu mara daɗi ya faru a wannan ƙasar to ƙasashen da ke makwabtaka da ita ne zai shafa. sai dai ga dukkan alamu su ma ƙungiyoyin na yanki suna da tasu matsalolin da ta'addabe su kuma sukan saurari manganu da suke fitowa daga manyan kasashen duniya domin yi musu shifta a wasu lokutan dangane da abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba to idan duniya dai da al'ummar afirka yana kan ƙasar libya domin ganin cewa ta koma kan turbar zaman lafiya ba tare da rikice-rikice ba kamar yadda aka santa a shekarun baya to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo karshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www hausa hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku don damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. Barka da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ina gaishe da ma'aikatan wannan gidan rediyo da dukkanin masu sauraron ku. Mai magana Ibrahim Bashir Allah ya biya hawa daga nan birnin Yamai Jamhuriyar Niger ah, ga zabe nan ya zo a Najeriya lalle ya kamata jama'a kowa ya tsaya ya karatu in ta nutsu yanzu ba lokaci bane da za a zo a baka dubu ɗaya ko ɗari biyar ko a zo a baka shinkafa kwano biyu ko kwano uku ko a zo a baka atamfa ko a baka man shafawa ko a zo a baka omo da sabulu yanzu wannan rainin hankalin ya ƙare kowa abin da ake cewa jiki magayi ba wata jam'iyya ko apc ko pdp ko waninta za ta tsaye da wani ɗan takara ɓarawo macuci azzalimi masu sace kuɗin ƙasa suna talauta mutane suna sa mutane cikin musifa da bala'i wanda 'yan ƙasa za su zaɓe shi babu wannan magana yanzu saboda haka kowa ya tsaya ya karatun ta nutsu a zaɓi cancanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana lawali andu daga niyami a jamhuriyar nijar ra'ayi na lzf ne dangane da ganawar da shugaban kasar nijar muhammadu Bazoum ya da shugaban kasar jamus game da roƙon da shi shugaban kasar nijar ya yi na cewa sojojin jamus su ci gaba da zama a wannan kasa namu to wannan kalaman nahi sun warware kalaman shi wa'anda ya yi farkon hawan shi wanda a lokacin ya yi wa'ansu kalamai wa'anda sabanin wa'annan ne wanda 'yan ƙasa sun sa rai kan cewa za za su ga sauyi dangance da gwamnatin da ta wuce e, mu'amalarsu da kasashen yamma to sai muka ga cewa shi ma yanzu kusan ya zan haka din wannan ya nuna cewa daga waje ake juya shi baya da ra'ayin kanshi fatanmu da Allah ya kawo mana karshen wayannan masu jajayen kunne a karshen zaman su a mu saboda matukar suna cikin mu to ta'addanci ba zai kare ba Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOH. da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gannan kebistan najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga 'yan uwana na matasa 'yan najeriya kamata duk lokacin da aka ce guguwar siyasa na kara kaɗawa musamman a nan mu najeriya to kamata ya matasa mu ci gaba da taka tsantsan da harkar siyasa duba da irin yadda muke yawan tura mota tana tashi tana yin watsi da mu baya ga haka kuma a bakko wasu a haddasa gaba tsakanin 'yan uwa ko kuma wa da kane saboda haka yana wa wannan gidan rediyo fata alkhairi da wannan dama da yake bamu a koda yaushe domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mantuwa kwarya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio VOH Radio Tehran ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai daga nan Maradi Jamhuriyar Nijar kuma da dama in tsokaci bisa kan garin mu Maradi da Jamhuriyar Nijar jama'a yan uwa ku gani ku diba ku gani merurin ga suna son su yi garin ga aiki wasu ba su kamar a yi ma garin ga aiki su wane ne wanda ba su kamar a ma garin ga aiki su ne wa'annan talakawan da za a ma aiki al'umma su ne al'umman nan da da za a ma aiki yanzu in ka ɗauka eh, fabe wanda aka yi daga hilin balo mai nuhuwa ganganan alkali kana ganin babu hanyar da kowa ya ƙi tashi ya ba da hili a yi faban mutanen nan su wadata kuma ruwa su bi su kuma sun san illa hanyar nan da haka ya za a yi a ci gaba don haka duk ne yadda kake son ka gyara gari in masu garin ba so a gyara ba wallahi garin baya gyaruwa sai dai Allah ya sauƙaƙe ni ne na na malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai Allah karwa mu asiri Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Yarmai albarka mai magana Mansur Ali Nusra Birnin kebe daga tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da abubuwan da ke cimin tuwo a ƙwarya a ƙasa ta Najeriya. Kuma zan yi kira ga 'yan uwana matasa ya kamata su tsaya su natsu wannan zaɓen da ke karatowa su tsaya su zaɓi shugabanni matasa masu jini a daka. Kar su yadda su zaɓi tsohi wannan ya kai shekara saba'in da wani abu. Mun ga halin da ƙasar mu take ciki saboda da tsohi ke cabinet office din manya-manyan abubuwa na najeriya mu yi kokari mu kawo canji mu kawo matasa masu jini a daka saboda wallahi zaɓin tsoho za a ga ya koma rayuwar shi kasance karamin yaro dan wani abu da ake yi a wannan ƙasa ta mu ko karamin yaro ba zai yi shi ba na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu nasu rambani kebe memba na murya talaka kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilias Firizi na kulabar a yanzu ci da take da jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da eh, mataki da gwamnati na na Nijar ya doka game da sayo jiragai da yi marasa matuka. Eh, wannan abu abu ne mai kyau. Eh, daman abin da ya kamata mu ba abin da ya kamata da su illa kaman kayan aiki. saboda zarata ne wanda duk inda wani ɗan ta'adda yake suna iya su kutsa kutsa to amma rashin kayan aiki wani bi shi ke kama su cikas kenan kun ga wannan eh, hanya da gwamnati ya ɗuka na sayo jiragai marasa matuka da sauran makamai na zamani wanda suke zamani yana amfanuwa da su wannan abu ne mai kyau zai taimaka ma sojojin mu game da zakulu duk inda suke waɗanda suke kokarin su kama ƙasan mu cikas su mana maganin su Allah ya taimaka assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka mai muku magana alkasun baba lima har daga jihar agadas muna kira ga gwamnatin niger bisa jajircewar da ta yi bisa diyar da kasa faranshi ta biya bisa ga yaran nan da aka kashe wanda suka tsare sojojin faranshi da suka shigo cikin tera an samu rasuwar mutum biyu muna ji daɗi kwarai bisa diyar da aka biya kowane an bashi miliyan hamsin hamsin muna kira ga gwamnatin niger ta ƙara jajircewa ta matsa ma ƙasar faransa saboda ita ta mana wannan bannan akwai wa'anda suka ji ciwo bisa wannan abin da aka yi su ma ya kamata a biya su jiya shine muke kira ga gwamnatin nijar ta matsa kwarai bisa wannan turawan saboda su suka mana wannan bannan wa'anda suka ji ciwo ma su ma a yi kokari a biya su jiya bisa jin ciwon da suka yi saboda ɗiyan talakawa ne me muku magana alkasun babali ma a har da jihar agadar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu drone na yaƙi da Nijar ta tsaya a Turkiya. to gaskiya abin da zamu ce wannan abu ya yi daidai kuma haka ya kamata gwamnati ta mai da hankalinta wajen sayan kayan yakin da za ta yi yaki da 'yan ta'adda tunda yanzu duniya ta huce da sanin yaki. soja ya ɗauki bindiga ya shiga daji yana yaƙi yaƙi kenan irin wannan jiragen muna sa ran in dai aka ci gaba da sayan su don allah da za a kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci a nijar da ma nahiyar afirka baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar To mara da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafi mai suna matasan wanda marubuciya Nabin Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dariya suke yi hada rike ciki nura ya ce wallahi kai kamar dan renin wayo ne daɗi na da kai ko ƙaryar baka iya ba da ka bar shi kamar yadda salman ya faɗa da ya fi shi ya ce american film kai kuma ka faɗo korean film dafa baki kamar yayi yana faɗin wallahi na manta gaba ɗaya idea ta ɗauke mani ɗaukewa ta yi salman ya ce idan ma hausa fim ya faɗa musu ai su suka ja ta ya za su tsare mu kamar wasu 'ya'yansu ko ma mai muka kallo ai mun ji za mu iya ne da a ce an kama mu muna shaye-shaye ko muna fyaɗe ko sata ai gara mu zauna mu rage wa kanmu zafi duk iskanci na ai ban taɓa aikata zina ba dan romansin dai da mace muna yi a gida amma ba ma aikata babban laifi kawai kuma sai ya rinka kawai kuma sai ya ringa faɗa mana wata maganar banza jabir ya ce shi ma karya yake ya ce baya kallo ɗazun idanuwansa ƙuri akan wayar har wani riƙe wando yake yana gyara tsayuwa maganar ma da ƙyar ta fito muryar sa sai rawa take da alama ya shiga yanayi dariya suka kwashe da ita nura yana faɗin baka da kyau jabir wayar salman ce ta yi ƙara yana ɗaga ya ce salma gani nan zuwa kashe wayar yayi yana faɗin ni na tafi a faranta mani rai kowa ya tafi wajen budurwarsa kamal ya ce sai ka dawo inna ce ta fito daga cikin gida sanye da mayafi cak ta tsaya tana kallon ikon allah sardauna ne a bakin kofar sa daga ci sai wando da ƙaramar riga ya yafa tawal a kwafadarsa gefensa jamila ce fuskar ta ɗauke da damuwa tafi inna ta yi tana faɗin marusan da mai zan gani haka saurin juya waye yana kallon inna juya waye yana faɗin kin ga abin da nake faɗa miki ko jamila kawai sai ki kama zo mana ɗaki tun da safe ko baki shiga ba duk wanda ya ganmu zai ɗauka daga ciki muka fito jamila ta ce ai dole na zo haba sardauna yau kwanan ka nawa baka zo gidan mu ba ko wayar ka na kira baka ɗauka saboda ka ga ina son ka shi yasa kake mani haka yan mata nawa waɗanda na fi komai kake cewa kana so amma ni mai yasa ba za ka so ni ba hannu yasa ya dafe goshinsa yana faɗin don Allah ki je an jima zan zo Jamila ta ce sai ka rantse dariya ma ta bashin ya ce insha Allah zan zo juyawa ta yi ta tafi saboda kunya ko kallon wajen da inna take bata yi ba rufe ido ɗaya sardauna ya ya juyo yana kallon ko inna tana nan harara ta buga mashi ta koma ciki gumtsa dariya ya rufe ɗakinsa yana faɗin yau na shiga uku a wajen inna dama ya ya lafiyar giwa take ta ƙare Allah ya so ni ba malam bane ya gan mu ba da cewa zai yi daga ɗaki na ta fito yana gama rufe bakin ya shiga cikin gida magana fa nake maka marusanda dago kai sardauna ya yana faɗin inna ke make san halin jamila wallahi ba ɗaki na ta shiga ba ina shirin shiga wanka kawai na ji bugun kofa na ɗauka ma ke ce ina fitowa na ganta haba in na taya za ta shigar mani ɗaki ko malam da yake faɗin ina barin 'yan mata suna shigar mani ɗaki kawai zargi na yake yi so ɗaya fa da wata mai awara ta shiga amsar kudinta ta zo fitowa suka haɗu da malam shikenan yake faɗin haka ni ko mace zan kawo ɗaki me zan yi da mai talla ai aji na ya wuce ya wuce su wallahi ina ta ce ko ma me aka ce kayi dan gana ai kai ka ja ma kanka yaro kamar wanda shaidan ya yi mafitsari a kai idan ka idan mace dariya sardauni yana faɗin yau dai in na kemakin ɗana kuma da kika faɗa sai na ji sunan ya fi daɗi a bakin ki duka ta kai masa tana faɗin tun da ka tara sunaye da yawa ai dole wata rana na manta na kira wani sunan don allah sardauna ka yi ka faɗa ni ban ce kana neman mata ba amma shekarunka sun wuce a ka ringa zaman gida ana baka kuɗin kashewa kana fa da karatunka ko 'yar firamare dinnan ba za ka je a ɗauke ka aiki ba kafin na gwamnati ya samu sardauna ya ce haba dai ticin inna allah ya kyauta wallahi na je na je ina riƙe alli ni fa ba ni da wata matsala a rayuwata matukar ina tare da ku komai ya yi daidai na tashi na tashi da ganku na fita majalisa shikenan ya yi mani daidai ina ta ce kenan mu kuma ba za mu so ganin ɗanka ba ba za mu so ganin ɗanka ba shekarunka fa sun kai 26 amma kake faɗin baka da wata damuwa sardauna ya ce idan na kai talatin zan zama babba ai murmushi ta yi tana girgiza kai ta ce allah ya shirya mana kai marusan da ya ce sardauna dai dariya ta yi tana faɗin tashi ka je ga ka can a ɗaki ka ci a a kula ma na saka maka kada ya huce kwanciya ya yi saman ta yana faɗin allah inna kaina ciwo yake yi mani hannu ta ɗora saman kansa tana faɗin ko wannan uwar sumar da kake bari a kanka ai ta isa ta sa maka ciwon kai don allah ka je ka yi aski turo baki yana faɗin inna kin san kuɗin da na kashe ma wannan gashin kuwa ai duk ranar da na aski ba zan ƙara fita ba har sai ya taru to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa daga ƙarshen tashar rediyon Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa biyu da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cutar kyandar biri wace yanzu haka ta bulla a kasashen turai da dama. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarilla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan cutar kyandar biri. Cutar da yanzu haka take yaduwa a wasu kasashen turai. An kiyasta kimanin mutum ɗari da suka riga suka kamu da wannan cutar wacce a can baya aka santa a nahiyar Afirka musamman a yammaci da kuma tsakiyar ta To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da Dr. Bukar Garema. ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na tambayar sa koya ita wannan cutar ta kindar biri take a wannan cuta da ake kira kyandan birai shine ake kiransu monkeypox ita dai wannan cuta ce wanda ba a santa a kasashen turai ba a kasashen afirka ta yamma da congo aka santa nan haka ma aka raba ta kala biyu kashi na farko da yake fitowa daga afirka ta yamma kamar west africa kenan da kuma wanda yake fitowa daga kasashen congo ake kiran shi congo basin ta cuta ce da take fitowa da farkonta yakan yadu tsakanin dabbobi sai ta zo kuma tana yaduwa tsakanin mutum da mutum akwai abubuwa da suka sa ta faɗo ake gane wannan ciwo da farko dai akwai mutum zai zo da abin nan kuraje haka da aka san kurajen nan baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo kuraje kamar su ake kiran shi zoster da su missile da su wani happy simplex sai a gano wayannan ba shi ba ne sai ya zo kuma da kamar da ciwon kai da kuma zazzabi mai zafi da kuma kaluluwa su ta fitowa jikin mutum da ciwon jiki haka da ciwon baya. To dokta komi ke haddasa ita wannan cutar ta kyandar biri? A wannan cuta ba wai virus ne ke yawo tsakanin dabbobi zuwa dabbobi har aka samu ya ballu kuma yakan yaɗu tsakanin dan adam da dan adam. a ba za a ce ga abin da yake jawo ta ba lalle wannan virus ne da ya bar jikin dabbobi yake yaduwa a mutane a mutane ana kiyasin cewa masu cin naman da ba a dafa shi isasshe ba da kuma cin abubuwan dabbobi kamar su su da su nama da su abin nan wanda ba a tabbatar da shi dabban ya kamu ko bai kamu ba to kaga sai ya bar jikin dabbobin kenan har ya kamu 'yan adam kamar da na faɗa kuma cuta ce da take nan a zaune a kasashen afirka da wajajen su congo su nigeria su ghana su gabon su kamaru to a nan ne aka yi samun wannan cutan ya fi yaduwa to ko waɗanne alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da ita wannan cutar ta haken biri wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa To kamar dai su a kasashen turawa tana da kaman a rigakafi akwai vaccine da ake yi amma yawanci an fi wa wa'anda suke kusa da wanda za su iya kamuwa da wannan ciwo shine ma'aikatan kiwon lafiya ah, da kuma mutane suna kan ana zance cewa za a iya yin wannan allurar rigakafin da yawa ah, ita dai kamar yadda aka sani ana kamuwa da ita ne mutum ya zo kusa da wanda yake da ita kamar ka haɗu da ƙurajen da suke fitowa ko kuma irin duka launin yanayin ruwa da yake fita a jikin mutum da kuma su jini in ya haɗu da mutum kamar dai da ake kama da cututtuka wanda suke alaƙa ko da mutum yana yin atishawa ko tari abubuwan da suke fita a jikin shi mutum yakan iya kamuwa da ita amma an ce akwai ta amma ba a ƙasashen ba su kasashen turai da ba a san da wannan ba yanzu ya fara zuwa ga wajensu shi ne ake neman yin rigakafi kuma ƙarin bayani shi ne har yanzu ba a gano mutanen da suke kamuwa da wannan cuta a ƙasashen turai kamar su birtaniya kamar su spain kamar su poland da israel duk mutanen da suka kamu da su sai aka gano cewa ma mutanen nan ba su yi alaƙa da su wajajen amerika ba su yi alaƙa da sun yi tafiya sun zo kasashen afirka ko kasashen zuwa su kango ba so babu zancen a gano sun zo sun kama cutar da kanan ne suka kai can to ana bincike ya aka yi su ba su yi tafiya ba ba su kamu da haɗu da wanda ya yi tafiya ba kuma suka kama cutar to abin da ake ta bincike kenan a yanzu na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci To masu sauraro kar ya a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa VOH inda a yau muke tattaunawa game da batun cutar nan ta kyandar bari cutar da yanzu haka take yaduwa a wasu kasashen turai kuma muna kan tattaunawa ne da Dr. Bukar Garema kwararren likita asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. To Dr. tambayar mu ta gaba ita ce ko me ya kamata hukumomi su yi domin dakile yaduwarta kamar su kasashen turai suna ɗaukan matakai kamar da na faɗa da farko shine a killace wayanda aka gano suna da wannan ciwo kuma an gano yanzu wani yanayi da irin maza masu haɗuwa da maza kamar luwaɗi kenan bisa alamu sun fi kamuwa da wannan so suna kan bincike a laboratory da kuma a ga wani irin ciwo ne a cikin ko na congo ne ko na west africa ne fi yawa don na congo ya fi illa so suna kan bincike a gano ma daga ina ne wannan ciwon don har yanzu ba a gano mutanen da suka kamu da shi da kamar na faɗa da farko ba su tafi kasashen ba su zo daga kasashen da wannan ah, cutan tafi zama endemic tafi ah, zama a kasashen su ba To masu sauraro da wannan ne shirin ne ya kawo ƙarshe sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. gaida likita bokan turai. To masu sauraron zu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri inda muke ke zaɓo muku labarai masu muhimmanci tare da sharhinsa a kowace rana irin ta yau da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. To madalla masu sauraro a yau shirinmu zai magana ne dangane da muhimmancin ziyarar aiki na yini guda wanda shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman a yau litinin wannan dai ita ce ziyara ta biyar zuwa kasashen waje wanda shugaba ibrahim ra'isi yake yi a cikin watanni tara da yayi da karɓar ragaman shugabancin ƙasar iran a wannan ziyarar dai shugaban ya sami tarba ta musamman wanda sultan haitham bin tariq al-sa'id ya yi masa bayan ganawa da sultan shugaba ra'isi da sultan sun sanya ido a cikin wasu daga cikin yarjeniyoyi goma sha biyu da aka sanya wa hannu tsakanin kasashen biyu a cikin wannan tafiya ta yini guda banda haka shugaban kasar iran ya gana da iraniyawa mazauna kasar oman sannan ya gana da 'yan kasuwa na kasar oman inda ya kwadaitar da su wajen zuwa ƙasar iran don harkokin kasuwanci ko yawon shakatawa da kuma bude ido sannan idan akwai hali hadda zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasar iran wanda zai ba wa kowane bangare wato riba mai yawa kyautata dangantaka tsakanin kasashe goma sha biyar makwabtan ƙasar iran dai na daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi musamman a lokacin da kasashen yamma musamman amurka suke ƙoƙarin cusa ƙiyayya tsakanin wa'annan ƙasashe wanda suke makwabtaka da ƙasar iran a cikin watanni tara da kama ragamar shugabancin ƙasar iran ibrahim ra'isi ya kyautata dangantaka tsakanin iran da ƙasashe makwabta da dama da kuma ƙarin harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen alƙaluma sun nuna cewa a shekara ta 2021 da ta gabata yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman ya ƙaru da kashi 60 cikin ɗari. kamfanin jinajin labaran iran press ko ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kwamitin kasuwanci tsakanin ƙasashen iran da oman shahal amuri yana cewa yawan kayayyakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman a shekarar da ta gabata ya kai na dala amurka miliyan 716 wanda ya nuna cewa ya karu da kashi 60 cikin 100 idan an kwatanta da shekara ta 2020 amuri ya kara da cewa yana da tabbacin cewa idan bangarorin biyu sun kara gano wasu harkokin kasuwancin da kasashen biyu za su iya amfana juna da shi to yawan kayaki da za a kai kasar oman daga kasar iran da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu zai ƙara haɓaka kafin ziyarar da shugaba said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman dai a yau litinin tawagar 'yan kasuwan ƙasar iran mai yawan kimani mutane hamsin sun kai ziyarar ganewa idanunsu wuraren harkokin kasuwanci a kasar ta oman ali yanzu dai kasashen biyu suna hulɗa ta kasuwanci da yawon shakatawa da kuma al'amuran kiwon lafiya da al'adu wanda duk suna buƙatar a faɗaɗa su har ila yau sultan haitham bin tariq al-sa'id sarkin oman ya ba da umarni a buɗe harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin ƙasar oman da iran jim kaɗan kafin wannan ziyarar ta shugaba ra'isi kafin ya tashi daga birnin tehran zuwa muscat shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa yana daga cikin manufofin gwamnatinsa ƙarfafa dangantaka da kasashe makwabta musamman kasashen larabawa na yankin tekun farisa sannan ya zuwa yanzu shugaba ra'isi ya ziyarci kasashen hadaddin daular larabawa katara da kuma oman kasashen yankin tekun farisa inda kasashen suka rattaba hannu kan al'amura na kyautata tattalin arzikin kasashen iran da kuma wa'annan kasashen larabawa daga ciki dai iran ta sami nasarar daukar wani bangare na bakin da za su zo daga kasashe daban-daban na duniya don halartar gasar wasanni na ƙwallon kafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar a ƙarshen wannan shekara da muke ciki bakin dai za su sauka ne a tsibirin kish na ƙasar iran wanda yake kusa da ƙasar qatar kuma 'yan wasa ko kuma 'yan kallon wasannin na fifa suna iya sauka a wuraren saukan baki masu daraja ta 5 star sannan da amfani da wuraren bude ido da kuma yawon shakatawa masu yawa a tsibirin na kish ƙasar iran dai tana da ƙasa mai faɗi mai kuma tarihi na dubban shekaru wanda har yanzu ana iya kallon ragowa wa'annan kayakin tarihi a duk faɗin ƙasar tsibirin kish na daga cikin wuraren shakatawa da bude ido mafi muhimmanci a ƙasar iran banda haka yankin yana daga cikin yankunan buɗaɗɗen kasuwanni a ƙasar iran ta yadda matafiyi baya buƙatar neman bizan zuwa yankin sai kuma ɓangaren tsaro da kuma farfaganda makiya dangane da ƙasar iran wanda yake shigar da ta baba da tsoro a cikin zukatan makwabtan ƙasar iran da kuma masu yawon shakatawa daga sauran ƙasashen duniya. jami'an gwamnatin kasar iran dai suna ƙara ƙarfafa cewa ƙasar ta fi kasashen duniya da dama zaman lafiya duk tare da farfagandan kasashen yamma wannan ya tabbata ganin yadda da dama daga cikin jiragen saman fasinja masu wucewa ta sararin samaniya kasar iran daga ko'ina suna ƙara yawa saboda jin cewa sararin samaniya kasar iran amintacce ne daga dukkanin hatsarori. kasashen yamma musamman amurka sun yi ƙoƙarin nuna wa sauran kasashen duniya kan cewa babu zaman lafiya a ƙasar iran wanda kuma tafiye-tafiyen shugaba ra'isi ya karyata hakan amma tafiye-tafiyen da shugaba ibrahim ra'isi yake kaiwa zuwa wa'annan ƙasashe na makwabta suna tabbatar da cewa farfaganda makiya ba gaskiya ba ne ƙasar iran wuri ne na yawon shakatawa ko yawon bude ido da kuma harkokin kasuwanci da kuma zuba jari masana suna ganin idan ƙasar iran ta sami damar ƙaryata farfaganda makiya dangane da ƙasar to al'ummomi da dama za su ƙara kyautata dangantaka tsakaninsu da ƙasar iran musamman makwabtan ƙasar iran da sauran ƙasashen duniya a ni ɓangare kuma ƙasar oman ƙaramar ƙasa ce da ke bakin tekun oman da kuma tekun arabia kuma tana, tana bakin mashigar ruwa ta hormuz na tekun farisa tana da abubuwan tarihi da dama wanda iraniyawa masu son zuwa yawon shakatawa da kuma buɗe ido a ƙasar ta oman suna iya zuwa cikin ɗan ƙaramin lokaci don ganin yadda ƙasar take mutanen oman dai larabawa ne don haka harshen larabci ita ce harshen tafiyar da gwamnatin ƙasar sannan yawan mutanen ƙasar kimani miliyan biyar ne kamar yadda gididdiga ya nuna a shekara ta 2020 kuma tana da halin karɓar baƙi da kuma ganin babu rikici na addini ko na ƙabilanci a ƙasar masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh